لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيو عشرين دا نوع عشرين دا تقوس عشرين دا بوكي قوة جماد الأولى wanda ya dace da sha uku ga watan shida za mu darasin mu na talatin da uku a cikin littafin nuzhatun nabar na alhafiz abul fadl ibn hajar al-asqalani rahimahullah to qala al-hafiz ya ce yace fa in khafiya al-ma'na بأن كان اللفظ مستعملا بقلة احتيج إلى الكتب المصنفة في شرح الغريب فإن خفي المعنى إذا ما أنا المتن تزمن توتاب ويا بتبين با الخ... الخفاء ضد الظهور إذا ما أنا بتبين با تبويا بأن كان اللفظ مستعملا بقلة to ɓuyan ma'anar yana kan zo da ma'anoni daban-daban da sabubba daban-daban bi an kana lafzu to wannan rashin bayyanar ma'anar bi an kana lafzu musta'malan bi qilla ya zamanto ana amfani da shi kaɗan wato ba a cika amfani da lafazin ba don haka ya zamanto ma'anarsa a ta zamanto ba bayyananna ba lafazi da ake amfani da shi a cikin zance in ya zamanto ba abu ne wanda kake jinsa a cikin yana yawan gudana a bakin mutane ba zai zamanto ba kowa ne zai san ma'anarsa ba to a cikin wannan a kowane luga a kowane yare yana da wannan wanda larabci mai tarin ma'ana da yawa shi ma ba yake ba to kuma a cikin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zance da harshen larabci ne akan samu waɗansu lafuzza daga cikin maganganunsa su zamanto baki wannan <clears throat> to idan abin nan ɗin ya zamanto lafazin hadisin ya zo da irin wannan ma'ana uhtija ila al-kutubi al-musannafati fi sharh al-gharib to ana za a uhtija eh, a mabni lil majhul na ihtaja yahtaju uhtija eh uhtija ko ka ce uhtija ko ka ce uhtuja ko ka ce uhtuija haka haka ibn malik yace ana yi ko akan dukkan lafazin da yazo wanda yake ya'i ne a ko wawi idan aka yi sigar mabni lil majhul akan sa uhtija ila al sai a buƙatu mabni ala ma lam yusamma fa'iluhu sai a buƙatu ilal kutubil musannafati fi sharhil gharib za a buƙatu ya zuwa ga littattafai da aka sannafa su a cikin bayanin al-gharib al-gharib eh? a kyale kuma sai su ma karatu suke ji al-gharib ba al-gharib da muka yi na farkon littafin ba wancan al-gharib da muka yi na farkon littafin menene ma'anarsa الحديث الغريب يوى من فرد بروايته شخص شيء الغريب المطلق وانا صفانينا الاسناد صفانينا الحديث باسناد انسى اما نمنا مغنى غريب الحديث شرح الغريب ابن اكي شيء غريب الحديث ابن اكي شيء غريب الحديث شيء اللفظ الوارد في متن الحديث الذي خفي معناه لقلة استعماله كن قاني اللفظ الوارد في متن الحديث الذي خفي معناه لقلة استعماله شيني لفظي ديزو أتكم متن الحديث أه؟ kuma ma'anarsa ta zamanto ɓoyayya saboda ƙarancin isti'malinsa ƙarancin amfani da lafazin shi ne ake ce ma gharibul hadith saɓanin alhadith algharib wannan gharibul hadith sifa ce ta lafazi a cikin hadisin kamar yadda a wani riwaya a wani hadith na musa imam ahmad da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna ahlan nar inna ahlan nar kullu ja'dhariyun inna ahlan nar kullu ja'dhariyun jawwab kun taba jin wannan lafazin wataƙila a wataƙila dai masu luga ina jin masu makama ko sha'irai wataƙila sun ko eh eh ja'zari eh bizza akwai ne taba jin wannan arama ja'zariyun ya wuce an taba an zaba duwa da ja'zariyun to arama yayi fashi ni da ban taba ganin wannan lafazin ja'zari din ba in ba a cikin hadith din nan ba ma'anar sa al-fadl ghalid mai kaushin dabi'a mai tsanani da kaushin dabi'a shine al-ja'zari hmm. jawab shi ma kusan ma'anarsa din kenan hmm. eh walau kunta faddan ghalid alqalb to kaga wannan lafazin shi ake misali ne na gharibul hadith hmm. yawanci galiban haka yakan zo waɗansu malaman hadisin sun kawo asbab ɗin zuwan algarib ta hanyar a wanda ake sauƙin canza masa lafazi kamar a alqadah na koko na akushi da kuma alqidah eh, na asaham na kibiya ko hmm, eh, da kuma abin nan hazafal ghanam ya'yan abin nan ya'yan tumakai da kuma hazfus salam hadfu salam wato shine saurin faɗa in za ka yi sallama ka ce assalamu alaikum ba ka ce assalamu assalamu alaikum ba a san ba a san a tsawaita lafzus salam ana so ai hazfun hazfus salam a faɗe shi da sauri dan saboda karka je ka jawa ka ja wajen tsayawa tsawaitawa wani ya ya je ya riga ka yin sallamar ya riga ka fita daga sallah ka bata masa sallah ba sallah to kaga wannan hazfus salam bi sukuni dhal bi khilafi hadaful ghanam ay sigarul ghanam wannan ma waɗansu malamai sun ƙididdiga shi a cikin algari amma dai yawan abin da ake nufi dai allafzu alladhi khafiya ma'anahu li qillati istimalihi a gane kamar irin wannan alja'bari kamar سخاب ليس سخابا في الأسواق السخاب an san as-sahab ai ko alladhi yarfa sautahu hmm. to wannan ma shi ma ya tabar min al-gharib to irin waɗannan alfaz din ana buƙatar malam ɗalibin hadisi yana buƙatar sanin su to ina zai samu bayanin su shine kutubul musannafa fi gharibul hadith littafai da aka wallafa su akan gharibul hadith wannan abin da yasa imam al-hafiz ya kawo wannan gabar ya hada ta da gabar karatunmu da ya wuce shine mecece gaba karatunmu da ya wuce ikhtisarul hadith war riwaya bil ma'ana duk wanda zai yi riwaya bil ma'ana ba zai iya riwaya bil ma'ana ba sai ya san garibul hadith tunda in ka zo ka haɗu da lafazi a cikin hadith wanda yake garib ne ko baka san ma'anarsa ba sai za ka rawaito shi bil ma'ana kaga ba zai yiwu ba saboda haka dole sai ka san ma'anar to in kana so ka san ma'anar garib ina za ka je sai ka je al-kutubul musannafa fi malaman hadisi ɗaya daga cikin abin da suka yi na hidima ga ilimin manzan ga sanin sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine suka keɓance fanni guda da suka kira shi gharibul hadith suka rubuta littafai akan wannan kawai shi kansa wato su bibi hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani lafazi wanda yake garibi ne wanda yake bako ne wajen istimali sai su kawo shi su faɗi ma'anarsa a harshen larabci ya larabawa suke wannan kalmar yaya take a wajen larabawa kuma da ta zo a cikin hadisi me ma'anarta an yi saɓani wani ne ya so tasnifi a ciki yawanci ana cewa malamin hadisi din nan abul hasan annabur ibn shumai ɗaya daga cikin malaman hadisi daga cikin malaman karni na biyu ya mutu shekara 180 da ko biyar ne ne ko da 180 da wani abu waɗansu kuma suka ce a. abu ubaida ma'amar ibn al-musanna wanda yawa yawan tafsirin garib da imam al-bukhari yakan yi a cikin sahih kun san yawanci in ya zo ya yi unwanin babi idan akwai lafuzza waɗanda suke ma'anarsu ba zahira ba ce yakan fara kawo ma'anarsu musamman a cikin kitabun tafsir na wajen alkur'ani sai ya kawo ma'anarsu hmm? to yawanci yana itimadi akan littafin abu ubaida ma'amar ibn al-musanna wanda ke shi abu ubaida ma'amar ibn al-musanna malamin lugha ne ba malamin hadith bane malamin lugha ne amma ba shi da aqida amma duk da haka malaman hadisi sun dauki ilimin sa na lugha sun watsar da sa wanda haka ake yi ba wai dan mutum ba shi da aqida kace to in yana da kuma wani abu na ilimi wanda yake bangare shi kace ba za ka dauki ilimin a wajensa ba sai kai hasara ka dauki ilimin sa ka kyale shi da bid'arsa ilimin nasa kawai zaka ɗauka na wannan fannin ba ilimin ba ilimin ba je ka ɗauki bida'ar wajensa ba ba ka je karanta tauhidi a wajensa ba to annan alhafiz ya kawo misalai ya ce ka kitabi abi ubaid alqasim ibn sallam kamar littafin abu ubaid alqasim ibn sallam ɗaya daga cikin manyan malaman hadith da fiqihu da kuma malaman lugha ya rubuta littafin sa gharibul hadith yana nan an buga shi sai dai bai yi tartibinsa ba bai rattaba shi ba in kana so ka san kalma eh, in banda yanzu da aka zo aka yi faharasa za ka je faharasa sai ka ga inda kalmar take amma in banda haka sai dai ka ɗauki littafin ka ta dubawa har sai ka kai inda kalmar take eh, babu wani tartibi eh, ba tartibi domin za ka an rattaba littafan garibul hadith tartibi daban-daban to shi nasa babu wani tartibi yau ma da a ce ya rattaba shi ne a bisa babi na ilimi idan ka san hadisin yana magana akan ibada ne ibadar kuma ta sallah sai ka je kitabus sala sai ka ga duban naka kawai zai tsaya akan kitabus sala ne to amma shi ba haka bane sai dai ka dauko tafin tun daga tun daga farkon sa har karshe to a wa huwa ghairu murattab ba ai masa wani tartibi ba wa qad rattabahu shaykh muwaffaquddin ibnu qudama على الحروف الشيخ موفق الدين ابن قدامة المقدسي صاحب المغني الحنبلي يا رتب شيء على الحروف أبسا حرفا حرفا ألف با تاسا وتو كلمة idan ta fara da idan ta fara da alhamza sai ka harful alif sai ka ganshi an gane to ma ɗaliban ilimi hidima wanda yake wannan na ibnu qudama din a ah, yana nan ko qun'atul arib ne fi sharh غنية الغريب غنية الغريب آه، غنية الأريب في شرح الغريب أم بغاشي كما يند شي كان غريب الحديث نا القاسم ابن السلام من شما يعني مطبوع وأجمع منه كتاب أبي عبيد الهروي littafin da ya fi tarawa ya fi tara wato wato abin da yake nufi da aljam wato ya tara lafuzan gharib din da yawa wato akwai alfaz ghariba wanda ibn qutayma wanda abu ubaid bai kawo su ba alqasim ibn sallam sai abu ubaid al-harawi duk kunyar su daya wancan abu ubaid alqasim ibn sallam wannan kuma abu ubaid eh, abu ubaid al shi daga cikin ulama'ul qarn al-thalith ulama'ul qarn al abu sulaiman al ne shi yana da littafin sa ajma min zalika limaza saboda shi ya tattara Algarib da ke cikin littafin shi abu ubaid al ibn sallam da kuma wanda ya zo bayan alqasim ibn sallam shine abu ishaq al-harbi abu ishaq al-harbi malamin hadith ne shi ma yana da littafin garibul hadith wanda ya tattara amma shi da yake ya ya sanya littafin mai girman gaske duk hadisin da zai kawo maka sai ya kawo maka haddasana sai ya kawo maka da isnadin sa da yake malamin hadith ne ko ba zai kawo maka kawai mahalli shahid ba lafaz al-lafz al-ghariba sai ya kawo maka sai ya kawo maka hadisin matanin hadisin mai tsawo alal misali yana so ya fassara maka lafza da ta zo a cikin hadithul isra yau ya kawo maka lafzan sai ya kawo maka hadithul isra bi isnadihi wa matnihi saboda haka littafin sai ya girma hmm? saboda haka mutane suka mutane suka guje shi yaushe zaka je ka samu wannan littafin ka sha wahalar rubutu hmm? dan kawai kuma kana son gashi lafzal gariba kawai kake so kalma ɗaya kake so amma sai ka ga sai kayi rubutun shafi uku kafin sai kayi karatun shafi uku kafin ka same ta to sannan a wannan kaga littafi na biyu kenan da alharawi ya tara sannan na uku littafin ibnu qutayba abdullahi ibnu muslim ibnu qutayba yana da littafin shi ma garibul hadith kamar yadda yake da mukhtalaful hadith yana da garibul hadith da yake ibnu qutayba malamin lugha ne kuma malamin malamin lugha ne kuma mai aqida ne yayi difa'i akan aqidan salaf yana kan aqida yana kan aqidatu salaf ashabul hadith to shi yana da littafi da yake malamin yawanci malaman lugha da wuya ka samu masu masu aqida to shi ibnu qutayba yana daga cikin kadan din al-qutubi yana da littafin yana da shi littafin sa gharibul hadith to wayannan tafai guda uku su al-harawi ya tara sannan kuma sai ya ƙara al-alfazul ghariba da suke cikin al-qur'ani an gane saboda kaga ya tara abubuwa guda hudu kenan ga kutubul garib guda uku sannan kuma ga lafuzza waɗanda suke ma'anarsu eh, ɓoyayya ce saboda rashin isti'mal amma kuma ga sun zo a cikin alkur'ani saboda aka kira littafin sa kitabul gharibain kitab al gharibain ay gharibul gharibul qur'ani wal hadith eh a al harawi abu ubaid al harawi shi yasa littafin sa ya zamanto ajma min kitab abi ubayd al-qasim ibn sallam yana da amfani kwarai da gaske to shi yasa wannan littafin sai aka masa hidima malamai da suka zo bayan sa suka rinka tahzibin sa ko su masa ikhtisar kamar kamar al abu abu musa al-madini yayi ma wannan littafi ikhtisar wanda yake littafin sa shi ma yana nan an buga shi an gane to وقد اعتنى به الحافظ أبو موسى المديني فصنف عليه واستدرك فنقب عليه واستدرك الحافظ أبو موسى المديني يا يا يا وانا لتافي هدما شيني, شيني الاعتناء العناية بالكتاب شيني ايما لتافي هدما فنقب عليه يبي بي لتافي Eh, ya bibiye shi bitanqib shine wato da kwakule kwakule in yayi kuskure ya bayyana kuskurensa wastadraka alaihi kuma ya masa istidrak abubuwa da bai kawo ba shi ya kawo su abin nan shi ban rike sunan littafin nasa ba na Abu Musa madini amma shi ma yana nan littafin nasa an buga shi وللزمخشري كتاب ismuhu الفائق حسن tartib الزمخشري أه؟ الزمخشري ابو القاسم الزمخشري المعتزلي ما لمن ما لمن آه، مي تفسير مي تفسير آه، ا ابرازي با كشاف مي تفسير كشاف ما لمن لغاني ما لمن بلاغه لغوي بلاغي مي اساس البلاغه يعني شاف سي انا اساس البلاغه في علم اللغه تو شي ما غريب الحديث يعني كلاش الفائق يعني مضبوط في اربع مجلدات hasanu tartib tartibinsa kyakkyawa ne ya kawata tartibinsa bi alal hurufil mu'jam ya rattaba sunan littafinsa al-fa'iq fi gharib al al-hafiz ya yabi wannan littafi shi bai ambaci cewa ko ya gina shi ne akan littafin al-harawi ba a shi littafin sa littafi ne mustaqil da yake shi ma malamin lugha ne thumma jama'a al-jami' ibn al-athir sannan al-hafiz abu barakat آه، مبارك ابن الأثير ابن آه، آه، المجد مجد الدين ابن الأثير يربو شيما يتكثر دكا وأنه في كتابه النهاية أما وأن ذاك الأوكا شوى كما حدنا الزمخشري عبارة الحافظ تنا نون هكا ذيك وجمع الجميع أي جميع ما ذكر أبند للتافن زمخشري شي أبند ابن الأثير يي ya ɗauki a littafin alharawi da kuma da ɗin ta istidrak da Abu Musa madini ya yayi ya tattara su shine ya fitar da kitabun nihaya an-nihaya fi gharib hadith wanda ya zamanto filan ismuhu an-nihaya in kana da wannan littafin ya ishe ka wajen dai gharibul hadith amma duk da haka shi kansa ce wa kitabu ashalul kutub littafin shine mafi saukin wayan littafai duk kalmar da kake so cikin sauki zaka same ta ya rattaba shi ala hurufil mujam amma sai ya maida da kalmar zuwa asalinta yanzu kamar al-ja'zari din nan ina zaka neme ta ja'zara sai ka je ka neme ta a ja'zara an gane sai ka je ka zaka same ta a ja'zara tunda yana yakan kawo ruba tunda asalinta ruba'i ne saboda haka in kana son ka san kalmar dole sai kayi tajridin ta daga ziyadat ɗinta huruful abin hurufuz za'ida hurufuz za'ida nawa ne hurufuz za'ida yajma'uha sa'altumuniha ahsan lalle ba kamar da nahawu bayani to sai ka cire dukkan waɗannan al-kalimat al-mazida al-huruf al-mazida az-za'ida to sai ka koma ga asalinta idan sulasiya ce ko ruba'iyya sai ka koma ga asalinta to sai ka sami kalmar kuma zai kawo maka kalmar idan kalmar ta zo a hadisai daban-daban a kowane hadisi tana da ma'ana daban to zai kawo ta a wa'annan hadisai din to da kai tafi ne mai saukin amfani da shi wanda yake dukkan ɗalibi bai kamata ya zamanto bashi da annihaya ba dukkan ɗalibin ilimi domin ba za ka fahimci hadis ba dole sai ka sai ka ji ba lalle ka samu ma'anar a cikin kutubu shuru ba ba lalle ka samu ma'anar kalmar a cikin littafan sharhi ba amma za ka amma tabbas za ka same ta a cikin littafan gharib in kuma ka samu annihaya ya ishe ka wa huwa kitab wa kitabuhu ashalul kutub littafinsa shine mafi saukin littafan nan tanawulan wajen amfani da shi ma'a wizazin qalilin fihi ma'a wizazin qalilin fihi tare da bukata yan kankanwa a ciki <laughs> akwai bukata wato in ka same shi me ma'anar akwai bukata ba za ka zama mawadaci ba in kana da littafin za ka zama akwai sauran dan talauci tare da kai dole sai ka nemi waɗansu littafan an gane shi ne ma yau zamin kalil eh kaɗan to ka ji da kaɗan ɗin malam kafin <laughs> in ka haɗa wannan in ka haɗa shi tare da alfa'ir ka haɗa nihaya tare da alfa'ir hakika za ka samu abin nan a yar wadata da ba laifi da yar da ita in ka hada in ka kara tare da kuma mashariqul anwar mashariqul anwar na qadi iyad mashariqul anwar sai dai shi kawai mushkilarsa ya takaita akan garibul garibus sahihain wal muwatta an gane ba kowace lafza gariba da ta zo a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam zaka samu a ciki ba a'a idan dai hadisin a cikin sahihain ne ko muwatta to zaka sami ma'anarsa a cikin mashariqul anwar na alqadi iyad shi kuma fa'idarsa ba kawai tsayawa yayi akan bayyana ma'anar bayyana ma'anar kalmar ba a'a hadda ma dabt yadda ake rubuta ta yadda ake nutqin ta hmm? qidhun ne ko qadahun ne an gane hazafun ne ko hazfu ne shi yana maka wannan zai bayyana maka a wasali da kuma ɗigo na kalmomin kowace na ita kalma ɗin mashariqul anwar fi gharib ma fi sahihain wal muwatta to wannan sune abin da ake wannan shine ma ya ta'allaqu bi gharib al hadith mun ji ma'anar gharib al hadith mun ji kuma muhimmancin sa me muhimmancin gharib al hadith zai taimaka ma mai riwaya bil ma'ana wannan hada huwa wannan ba wai in ka ce zai taimaka maka wajen sanin ma'anar hadith wannan kowa kowa fi zai faɗa ba karanta mustala ba amma wanda ya karanta mustala sai ce maka zai taimaka ma mai riwaya bil ma'ana an gane to sannan wayna mun ji bayanin littafan da aka rubuta a cikin gharibul hadith to kuma lallai ɗalibin hadisi wanda ya karanta mustala kar ya faɗa cikin wato rashin fahimta da kuskure mummuna da bai kamata a yi mutum uzuri ba ɗalibin hadisi bai kamata a yi masa uzuri ba in yi wannan kuskuren a ce masa garibul hadisi ya ɗauka ana nufin alhadisul garib ne an gane ko kuma ya zo zai rubuta zai yi rubutun hadis zai rubuta risalarsa a cikin hadisai dirasa hadisiya fiqhiyya in ya zo ya ce ma'ani al-mufradat ko al-mufradatul lugawiya al-warida fil hadith waɗansu suna wannan idan zai rubuta bahasinsa sai ya zo ya rubuta al-mabhas al-mufradat al lugawiya al-warida fil hadith wannan daga yayi wannan an san cewa bai karanta mustalah ba Eh? wanda ya karanta mustalaha ba shine zai je ce shine zai je ce al mufradat al lughawiyya ko ma'ani al mufradat al lughawiyya a ka faɗi wannan ka kawo tunda kana magana ne da yaran yan hadisi da zaurance na malaman hadisi ka ce gharibul hadisi shikenan an gane a wannan wannan in ka ji ana cewa mufradatul hadith wannan ba ba dalibin hadith ne yake wannan maganar ba dalibin hadith zai ce gharibul hadith ko ce sharhul gharib na'am الهروي na'am ya nisbiya ce garaba ɗin nisbiya ce ya za ce babu gariba a cikin alkur'ani gashi abin nan a sayyidina umar yana cewa wa fakihatan fakiha mun sani amma abba wannan ban sani ba yace la ta takallaf umar shi da kansa ibn abbas yace bai taba sanin ma'anar alhamdulillah fatir samawati wal ard ba sai da yaji a arabiyan suna musu wannan yana cewa akan akan akan me akan rijiya ko wannan yana cewa ana fatartuha wannan yana cewa ana fatartuha saboda haka garaba din nisbiya ce abin da yake garib a wajen ka ba lalle zama to garib a wajen wani ba to amma abin da ake nufi zabe da zaman to garib akan ahmatun nas kuma akwai irin tunda malamai wanda suka gabace mu sun yi hmm. shi yasa Imam al-Bukhari a cikin kitabut tafsir in ka kula zaka ga kowane in yazo a kafin in yazo ya in yazo yayi ya faɗi a tarjamatul bab kafin ya so ma kawo hadisai din zai kawo zai kawo tafsir na at-tabi'in na waɗansu kalmomi ko waɗansu ayoyi sannan kuma zai kawo abin zai kawo al-alfaz abin nan al-alfaz al-ghariba min al-qur'an wannan ku ya kamata ya koma ya ga ya ga wannan manhajin na Imam al-Bukhari a cikin kitabut tafsir na sahih dinsa yanda yake yi inda za ka ga ya kawo ya ce ujajan ya kawo ma'anar ujajan to haka da an gane ba wani tambaya dangane da gharibul hadith wannan tafan da muka kawo shi hafi ya yi ikhtisar ko ba nufin mu mi isti'ab ba na wannan tafai din amma yana da kyau kusan su dan yawancin duk wanda aka ambata a nan wajen dukkan su matbu'a ne tafai nawa muka ambata na gharibul hadith na'am a ah, ku kawo min tartib tarihi mana ku kawo min tartibi irin eh, tartibi irin malaman hadith na'am abu ubaid alqasim sallam ba ibn salam ba ka gani kai abin ibn sallam ka shiga cikin abin da kaga salam da sallam duk ɗaya ne ko to eh, al-mu'talif eh. Eh? me ibn qudama yayi yayi tartibin sa littafin ah, abu littafin abu ubaida sunansa la gharibul hadith na ibn qudama ne shine ghuniyatul arib fi sharh al na abu ubaid al harawi amma kafin shi mun faɗi wani wanda kafin na abu ubaid al harawi mun ce abu ubaid al harawi ya tara littafan malamai guda uku akwai na abu ishaq al harbi abu ishaq al harbi shi yana da gharibul hadith sannan ibnu qudama ad-dinawari shi ma yana da garibul hadith guda uku nan sune al-harawi abu ubaid al-harawi ya tara su ya hada su tare da garib ma fil qur'ani kira littafin sa kitabul gharibain kitab al-gharibain na'am to bayan shi kuma wannan tafi muka ambata sai abu musa al-madini abu musa al-madini yayi yayi inaya da wannan littafin na al-harawi ko yayi ina ya yi masa aiki eh, bit tanqidi eh, wal istidrak na'am bayan shi sai az-zamakhshari abul qasim az-zamakhshari yayi littafin sa sunan littafin sa al-fa'iq fi gharib al-hadith to sannan na karshe an-nihaya shine ajma'uha ko an-nihaya shi an-nihaya me ya tara wani tafai ya tara me alaƙar an-nihaya bil kutub allati qablahu ya ya tara a'a shi fa abin da yayi ya tara kitabul gharibain da kuma la da kuma wanne eh la la abin da ya tara kitabul gharibain da kuma aiki da kuma tanqib din da istidrak din Abu Musa al-Madini su ya hada ya tayar da an saboda ai shi al-gharibai ya hada na wanda suka gabace shi an gane ba shi da alaka da littafin an ya sunansa masharikul anwar fi gharib as wal muwatta a fi gharib al-muwatta was-sahihain afwan ya kaddamar dama ima muwatsa ta riga sahihain kuma alqadi iyad maliki ne saboda haka dole ya kaddamar da muwatsa fi gharib al muwatsa was sahihain shi yake cewa wanda yake nema ya maganin al i'waz al qalil da ya faɗa wannan hajar bukatuwar da alhafid ya faɗa alhafid ya ce wannan littafin an nihaya in wa huwa ashaluha tanawulan ko amma sai ya ce ma’a’i’a wizazin kalilin fihi akwai akwai bukata har yanzu wato ba za ka zamanto mawadaci ba ba za ka zamanto mai hannu da shuni ba in kana da nihaya za ka zamanto duk da haka dai kana zuwa neman aro kana zuwa maktaba amma in kana so ka zamanto kan cewa baka ka zuwa ziyarar wata maktaba to bayan an nihaya ka kara da waɗansu shi nake cewa zai kyau ka kara da masharikul anwar مشارق الأنوار نع القاضي إياب نعم نعم عليكم السلام نعم وقد اعتنى به الهافظ أبو موسى المديني إنا يا شيني واتو يا يا ابن واتو كلتافي كمسا خدمة يا ملتاف خدمة عن ان كي ملتافي شرهي ينا دقتشين الاعتناء الكتاب in kai ma littafi ikhtisar yana daga cikin al'itina to shi yasa sai bayyana maka wace irin hidima ya ma littafin Fa fanaqaba alaihi wastadrak hmm? yabi yabi kwakwaf yabi dinsa da gane cewa ka faɗi kaza haka ne ko ba haka bane wastadrak abubuwan da bai kawo ba ya kawo masa an gane na'am kai za ka ba da ansa a shi zai bayar a yana zuwa karatu هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه me yake nufi <laughs> ka faɗa me yake nufi yawwa yana nufin alhadithul gharib ba yana nufin gharibul hadis ba yawwa na'am eh asalin ma'anar istidrak istidrak shine ka zo da abin da ba a zo da shi ba kamar alhafiz alhakim ya kira littafinsa almustadrak alama fi wato hadisai sahihai da ya kamata a ce bukhari da muslim sun kawo su a cikin bukhari da muslim dan sun cika sun su amma ba su kawo su ba sai shi ya kawo maka su a cikin wannan littafin sai kira littafin sa al-mustadrak wato shi Abu Musa al-Madini yana cewa ga wata lafza gariba ya kamata a ce al-Harawi ya kawo ta saboda ta zo a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma gariba ce amma bai kawo ta ba to ni na kawo maka na kawo ta saboda haka yi masa istidrak an fahimta na'am littafin mm. eh wanda eh, eh mun yi wannan magana ba mun gama da sahihain ba me muka ce akan hakim eh mutasahil fi tashih mun faɗi matsayin tasihin hakim mun faɗi matsayin tasihin ibnu hibban mun faɗi matsayin tasihin ibnu khuzaima eh? tunda a ciki mun ce

a'a shi cewa yake yi ai a cikinsu akwai wanda basu inganta ba shi nake cewa wannan magana ce wanda yake ba maganar nan ce mun riga mun yi ta me yasa basu inganta din ba yaya aqsam din waɗanda ainihin mun yi magana a nan wajen mun ce abubuwan da alhafif alhakim ya istidraki akan sahihain mun bayyana anwa'a din su nau'i nawa ne Allah to wani ita ce jarabawa uku kenan ko da ke ko da ke ni ai ni kunya ma nake ce in je muku jarabawa saboda jarabobin ku da kuka ban yi makin ba har yanzu <laughs> almuhim ku je ku yi muraja'a ku je ku yi muraja'an wannan nukta din yana da kyau a rinka tazkir akan irin waɗannan abinda abinda hakim ya inganta abinda ya kawo hadisan da ya kawo a cikin mustadrak akwai wanda yake cewa sahihun ala shartihi ma walam yukhrijahu walam ko walam yukhrijahu dukkan su ibarar ɗaya ne wato sun cika sharadin bukhari da muslim akwai sahihun ala shartul bukhari wa lam yukhrij akwai sahihun ala shart muslim walam lam yukhrijuhu akwai kuma wanda zai ce sahihun shi ala shartihi huwa hmm? to idan ce sahihun ala shartihi ma wa lam yukhrijahu hmm? lazimi dole ne su fitar da shi bukhari da muslim saboda me barakallahu fi ولم يستوعب ولم يستوعب الصحيح وما التزماه بس استيعاب دكان حديثي صحيح ba. to aibi ne ba aibi ba ne wa malta zama hu ba su yi ma kansu cewa dukkan su hadisi sahih za su kawo ba eh? mai bukhari ya ce laisa kullu shay'in sahihun indi wa za ha huna وقد تركت من الصحيح مخافة الطول مخافة الطول ba dukkan hadisi sahih ne a wajena na sanya shi a nan ba akwai hadisai sahihai da dama wanda na bari makhafata tul saboda gudun kan littafin ya tsawo saboda haka wannan duk mun yi magana akan wannan da muka da muke magana akan al-mazid ma'rifatul mazid min al-hadith as-sahih alamat as-sahihain to to bayan wannan algaribul hadith sai kuma alkutubul musannafatu fi mushkilil hadith wa in kanan labdu lafdhu musta'malan bi kathra idan lafazin ya zamanto ana amfani da shi da yawa ba bi qilla ba wanda yake shi in ana amfani da in da shi da bi shi ne wanne kenan garibul hadith to wannan musta'malan bi kathra lakin fi madlulihi diqqah amma a cikin ma'anarsa akwai diƙa akwai buya akwai wato a nau'min al ad-daqiq shine wanda yake al wanda yake al-latif al-khafi wanda yake ba bayyananne ba siri akwai akwai akwai zurfi akwai rintsi a cikin ma'anarsa fi madlulihi diqqa ai fi madlulihi eh, hafa akwai rashin bayyana a cikin ma'anarsa amma ba wai amma dinda da yake duk da yake kafirul isti'mal ne zaka ga lafzan kace to wannan dai wadih hmm? kamar hadisin idza walagha al-kalb fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'a marrat wannan dukkan lafzan nan ba ba ba kasiratul isti'mal bane ولا الولوغ ma'aruf. Alkalb ma'aruf. فليغسله سبع مرات ma'aruf. amma duk haka mai imam malik ya akan wannan hadisin hadha alhadith lam yatabayyan li wajhu ma'anahu ka gani al-alfaz zahira amma kuma fi ma'anahu fi madlulihi diqqa to wannan sai hafiz yace maka احتيج إلى الكتب المصنفة في شرح معاني الأخبار to ana a lokacin nan za a bukatu ya zuwa ga littattafan da aka da aka wallafa su a sharhin ma'anonin hadisai akwai littattafai da yake su suna ba da sharhin jumlatar na ma'anar hadis din ne ba wai fassara maka lafza ba wa bayanil mushkili minha da kuma bayanin abin da yake da rikici a ciki bayanin abin da yake da rikici a cikin al'akbar min ha ay ya'ud al-damir ya'ud ila madha ila ma'ani al-akhbar hmm. ko kuma ila al-akhbar din al-mushkil min al wato wanda yake ay alladhi ashkala ma'anahu wanda yake ya kawo rikici a cikin ma'anarsa hmm. al-ishkal abin da ake ce ma al-ishkal shine at-tashabuh ya zamanto yana daukan wannan ma'ana yana daukan manna ma'ana kuma baka san meye ma'anar ba وقد أكثر الأئمة من التصنيف في ذلك من يمن يما لمي سنيويت ربوتو أتكن ونن أتكن واتو مشكل الحديث كالطهاوي كمر أبو جعفر الطهاوي ينادى للتافي شرح معاني الآثار yana da kuma wani wanne ne ɗaya littafin nasa wanda yake a wannan janibin yake sharh mushkilil athar duk a wannan janibin ne zai kawo maka hadisai wanda yake zahirin su ma'anar su lafuzan al'alfaz waziha amma kuma ma'anar akwai rintsi a ciki kamar saboda sun yi karo da juna kamar mukhtalaful hadith ko kuma hadith ya zo wanda yake ya saba ma wata ka'ida amma kattahawi wal khattabi da kuma abu sulaiman hamad ibn muhammad al-khattabi wanda ya mai ma'alimin sunan sharhin abu dawud wa abdulbar da kuma ibnu abdulbar yana da mushkil ma fi sahihain yana nan an samu kitsa daga cikinsa sa mushkil ma fi sahihain hmm? na so kafin na zo muku nan wajen saboda kurewar lokaci na so in ɗauko littafin in sake karanta muqaddimar dan abin nan ku amfana amma insha Allah in Allah ya kai wani daga cikin ku ya samu ya duba shi sai ya kawo khulasa ya zo ya kawo muku abinda ibnu abdulbar ya kawo a cikin littafinsa don ku samu fa'ida insha Allah mako mai zuwa hmm. wani waye zai je nemo mushkil mushkil ma fi sahihain na Ibn abdulbar na. to shikenan nura sai yi photostat sai kai yi sa wa ghairuhum da waninsu kamar IbnulJauzi. al jauzi ibnu al shi ma yana da littafi akan mushkil mushkil ma fi sahihain ibn al jawzi shi ma yayi littafin sa ina abin nan kuma littafin an fito da shi in ban in ba in ban yi wahami ba to saboda haka nan yanzu kun ga mun samu mushkilul hadith wanda yake shine kuma kamar hatta mukhtalaful hadith shi ma zai shiga cikin wannan akwai wanda ɗaya wanda wanda cikin ɗaliban da suka yi doctorate tare da tare da Dr. Muhammad Sani ajin su ɗaya tare suka yi doktora ya yi muktalaful hadith inda imam ahmad kuma irin waɗannan hadisai da suke ma'anarsu ba zahira ba ko kuma sun ci saboda ta'aru zahirar ta'aru don ishkal ɗin mushkilul hadith yakan zamanto shi hadith ɗin shi shi kaɗai ya zamanto eh, akwai rashin bayyanan ma'anarsa hmm? duk da yake alfaz ɗin wadiha Eh, akwai kuma wanda yake rashin bayyanan ma'anarsa saboda yayi ta'arub ne da wani hadith ko kuma da wani abu na alqur'ani kamar wannan hadith din na imam da imam mali yake cewa hadha hadith lam yatabayyan li eh, lam yatabayyan li wajhu ma'anahu hadithun wulugul kalb saboda shi imam malik yana ganin cewar shi dai karan nan eh, tahir ne a wajensa harshensa lu'ab abin nan yawunsa tahiri ne tunda mutane an halatta a ci farautar da kare yayi tunda an halatta a ci farautar da kare ko ba wanda yace sai ka wanke sai ka wanke inda yawunsa ya taba a jikin zoman da ya kama to saboda haka dan me za a ce kuma dan ya zo ya ya sa harshen sa a cikin ruwa a ce sai an wanke shi saboda haka sai ce wannan shi dai kawai ta'abbud ne amma dai ma'anarsa wanda har zai iya yin kiyasi akai ya gano illar lan ya tabayyana to kaga wannan saboda ta'aruf da wani da zahirin alquran a wajen imam malik to irin waɗannan duk yana daga cikin asbab al-ishkal fi sabubban wato rashin wato rashin bayyanan ma'ana a cikin hadisai to dukan zaka samu a cikin wannan zaka samu a cikin wannan littafin littafin at-tahawi abu sulaiman al-baji abul walid kai sulaiman ibn khalaf al-baji malamin andalus malamin hadith kuma malamin fiqh na mazhaban malikiya wanda ya sharhin muwatta sharhin sa al-muntaqa yayi ma littafin at-tahawi ikhtisar mushkil al-athar ne ya masa ikhtisar kuma littafin yana nan an buga shi yanzu da tajirin shu'aib al-arnaut yana da yana da muhimmanci saboda a jami'i tsakanin hadisai wanda suke zahirin su ta'arud ko kuma wanda yake ma'anar su bata bayyana ba to wannan duk yana nuna muku cewa ilimin hadisi ba za ilimin hadisi ba za ka same shi ba sai ka je ka nemi littafansa ah, sai ka je ka nemi littafansa sannan za ka sami ilimin hadisi shi sa ake cewa duk wanda ya nemi ilimin hadisi aflasa sai an masa sai an masa taflisi eh, sai an masa taflisi malam muktar <laughs> don duk kudin da za su tafi wajen tarar tafanye dan ba littafi ɗaya biyu ne kawai kake bukata a maktabar hadith ba Eh, kowane fanni na da littafansa to amma ɗalibin hadith abinda ake so ya sani ya zamanto karanta mustalah nan da kuke yi ya zamanto mabudi ne ake ba wa mutum na cewa za ka iya sanin in kana so ka san cikakkiyar ma'anan hadith to ga littafan da za ka je ka nema akwai wanda suke da alaka da isnadi akwai wanda suke da alaka da matin wannan wanda muke karantawa duk alakar su da meye da matani ne hmm? an gane to kaga ka san cewar idan ka karanta idan ka je ka ga wata kalma wadda baka san ma'anarta ba hmm? ba lisanul arab zaka tafi ba duk da yake lisanul arab ya dauko abubuwan da ke cikin nihaya duk ya sa a ciki eh, ibn manzur ba ai su ma malaman lugan ba wai haka suka zauna ba ba wai kawai a ba wai kawai ilimin lugar suka sani ba san sauran ilmai ba duk abin da ke cikin nihaya ya dauko ya sa a cikin lisanul arab da ma ka sha wahala kafin ka je saboda zai ta kawo maka fassarar kalmar ne wajen luga da sauransu shi ko in ka je in ka je littafin garibul hadith ka je nihaya in a wannan hadisin ma watakila da ka je kaga kalmar zai kawo maka wannan hadisin ya ce wannan kalmar ma'anarta a wannan hadisin kaza ne amma a wani hadisin kuma ba ba lalle ne ya zamanto wannan ne ma'anarta ba to kaga in ka karanta mustalah ka san cewa ga littafin da zaka je ka duba in kuma kaga cewa duk ka san ma'anar amma akwai rikici baka gane ka ce wannan hadisin ya fassara abin ya buga maka kai hmm? to sai ka kasancewa sai ka je ka sai ka je ka duba tafan mushkilul ahadith ko mukhtalaful hadith har ka gano ma'anar ka gano ingantaccen ma'ana to wannan shine fa'idan karatun mustalahul hadith daga cikin wannan shine ɗaya daga cikin fa'idodin karatun mustalahul hadith na'am kamar Eh, wannan tambayar tana da kyau kutubu shuruh hawa hawa ne kamar fatihul bari shi ya cika dukkan wannan janibin idan ya zo zai kawo maka janibin isnad zai kawo maka janibin matan a janibin matan din idan akwai kalma da gariba zai kawo maka fassararsu. sannan kuma idan akwai iskal zai kawo maka idan akwai mukhtalaful hadith zai kawo maka wajhul jam'i ko jam za a yi ko tarjihi za a yi ko ko akwai nasikh wal mansukh hatta ilmun nasikh wal mansukh kamar littafan ilmun nasikh wal mansukh kuma suna da cikin tafai da suke hidimar matan to kamar ta da sharhi kamar ibn hajar zai kawo maka wa'annan kuma bayan haka ma kuma ya kawo maka fiqhul hadith ma akhadin ko wato macira kowane malami daga wannan hadith din daga cikin malaman a fuqahaul amsar da ba kowane sharhi ne yake da wannan ba an gane yanzu sharhin sahih muslim kaga wajen janibin isnad da ikhtilafur riwayat da ilalul hadith da yadda zai bayyana maka wajhul illa eh, ko kore illa a cikin riwaya ba za ka haɗa shi da ibn hajar da sharhin bukhari ba Sau da haka sai ga wannan janibin sahih muslim yana buƙatar wanda za a wanda zai masa hidima ta janibin isnad amma ta janibin garibul hadith da janibin mushkilul hadith sharhin nawawi zai isar maka hmm? haka zalika idan ka zo a cikin tirmidhi amma kaga kamar sunanin nasa'i ba sharhi da zai wadatar da kai akan wannan wannan hatta ma garibul hadith ba lalle ka same shi ba kamilan a cikin sharhin sindi ko sharhin suyuti to a cikin irin wannan Eh? idan kuma ya zamanto hadisin baya cikin baya cikin bukhari ballantana ka koma kai coge ka san dabara ce irin ta dalibai Hadith ne yana cikin sunan nasa'i ka je baka samu sharhin sa ba to amma sai sai amma amma kai ka san abin nan kana da basira ka duba sai kai kanta a ah, wannan hadisin yana cikin bukhari to haka sai ka tsallake sai ka tafi fatawul bari sai ka samu sharhin nasa cikakke a can to in ya zama to baya cikin bukharin fa baya cikin muslim ma balantana ka je ka samu sharhinsa sa baya cikin tirmidhi balantana ka je cikin tuhfatul ahwazi ka same shi to kaga nan wajen an bakka da makamanka na ilimin mustalah saboda haka sai ka je littafin garibul hadith ka je mushkilul hadith hmm? ka je littafin tahrij domin wajen sanin isnad da sauransu to haka da na'am malam kamar irin ibarar da imamu nawawi ya gama ne. abinci wani sa'in ko wasu kalmomi sai ya faɗi waɗannan iya a babu mushkilin hadisi ko ba a gharibul hadith ne kalma gharibul hadith ne amma mushkilul hadith ai ma'ana ma'anar jumlar ma'anar ake kawowa hmm. to ina ganin za mu tsaya a nan sai darasi mai zuwa sai mu koma wajen jahala domin yana da alaka da isnad na ban ji ba a daga ta mushkil din mu tashi ba gane batun mushkil din ba wa kanan kana musta'malan bi kasra nan kake so mu koma mu tashi daga nan to a to kaga malam kasim daga nan za a tashi amma da tambaya da tambaya insha Allah <laughs> na'am eh ita wannan ba garib bace baya daga cikin garibul hadith shi wannan yana daga cikin mushkil dan lafza ce ma'rufa iskal din wajen tahdidin qulla din dan qulal din daban ne eh qilal hajar ake nufi ko ko wace kullar ake nufi wace irin nau'i na kulla ne ko ko qilal ahli makka eh? saboda haka shi wannan Allah shi wannan baya komawa ya zuwa ga garaba a cikin lafazin yana komawa ya zuwa ga iskal ne a cikin ma'ana diqqa fil ma'ana shi kenan ba wata tambaya na'am game da na'am an ce kuma zamana dukkanin wata an yi kuma ya ce kawai da sannan kuma ya zamana abin da aka yi zuwa gurinsa wata kuma a wa ya faɗi wannan sharaɗin na sahabin ya zama to mashhur littafin tufatul ahwazi a mukaddimarsa na samu ne a kai wasu daga cikin wani su duk shi kamar guda eh, lokacin da muka karanta ma ya ta'allaq bi as kana tare da muka ka halarci karatu to wata kila shi yasa inda ka halarci karatu wannan bai zamanto maka iskal ba wannan manganu ne waɗanda suke shi da amfani daɗin wannan littafin littafi ne na wanda yake abin nan kusan shi ne a wajen ta haƙiƙi na al'amuran ilimin hadithi kusan daga cikin wanda za a ce su ne zaya ibn hajar sauraka da yawa daga cikin ibarori waɗanda malamai na da suka riga suka yi hmm, na meye sharɗin bukhari suka yi itlaƙinsa ba tare da ta haƙiƙi ba di ya gyaggyara su kaga daga cikin wanda suka yi wannan akwai waɗanda suka ce sharaɗin bukhari da muslim eh, sharaɗin alhadisu sahih shine ya zamanto a hadisin eh, rawiyan ne suka ruwaito shi kuma kowane daga cikin waɗannan masu riwaya su su biyu kowannen yana da rawiyan su ma yana da masu riwaya guda biyu wanda kaga da a take aka yi masa aka rusa wannan magana tasa da al-wuhdan da suke cikin buhari da muslim kamar hadithin innamal a'malu binniyat a'a gara ma wannan za a ce hadisin innamal a'malu binniyat umar yana da ruwat da yawa amma wannan abin nan abin nan gara'ibul hadith gara'ibus sahih shine ya raddin sa amma al-wuhdan wanda aka yi masa bidi da al-wuhdan shine wanda suke suna da ba su da mai riwaya daga wajen su sai mutum ɗaya kawai kuma suka an fitar da hadisin su a cikin bukhari eh? hadisin huzun kakan sa'id ibn al-musayyib laysa lahu rawi illa ibnuhu musayyib shi kansa musayyib laysa lahu rawi illa ibnuhu sa'id to su kuma sun ce sharadin hadithu sahih ya zamanto kowanne daga cikin wanda ya ruwaito yana da rawiyani fa aksar to gashi mun samu rawi wanda bashi da rawi illa rawi wahid amma kuma an fitar da hadisin sa a cikin sahih saboda haka an akwai akwai mutane da dama da suke magana akan sharadin hadisin sahih ko sharadin bukhari da muslim ba tare da tahqiqi ba al-hafiz ibn hajar shi ya tahqiqin wannan da muka karanta wannan da aka ina ganin domin ya zama to maimaitawa ka nemi kaset din mabahithus sahih ka ji lokacin da inda aka yi tafsilin menene sharadin bukhari da muslim da yanda sharadin bukhari fi sharadin muslim karfi me ma'ana an yi magana dan suna da sharadi a wajen ruwat suna da sharadi a wajen ittisalus sanad suna da sharadi a wajen nafiyush shuzuz wal illa hmm? sharaɗin su wajen ruwat aka ce nan muka yi maganar cewa ruwat ana kasa masu tabaqat ko ba haka ba muka faɗi sharaɗin bukhari fil ihtijaj sharaɗin sa fi al istishhad haka dalika muka faɗi sharaɗin muslim da sharaɗin fil ihtijaj da kuma sharaɗin sa fi al istishhad wajen ittisalus sanad muka faɗi muka faɗi sharaɗin bukhari da na muslim da bambanci tsakanin sharaɗin bukhari da na muslim hmm? haka dalika wajen nafiyul shuzuz wal illa sai ka nemi kasar ɗin ka ji ina jin mun yi ai sama da darasi ɗaya wajen bayanin wannan to subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa sallallahu wa sallama baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi